akari wa kana qariban raja fatabtu min mahlak idza kana wudu'uhu qadin taqafa in allahu la ta'awuri wala sha'ali kawai aikin aikin na a'a nan dai ka duba nan nan ai ba ka ɗaukar hukuncin ƙarshe ka karanta hukunci ka ɗauko wasu hukunce hukunce ka sai ne sai ka duba ka ga wannan hukuncin nan kusa kusa ya tsaya ko a kan wane ne ko a kan wane ne ni kake kallo ni ba ne ne ba ina ruwa nan aiki na karatu inda na iya shi ba dole ka nemo maganan wacce ke su wane ne ake magana a kai in aka ce maka duka su ne aka tara wancan ga hashi an yanke wannan gashi an yanke duka kuma magana dawafi ne tunda a magana nan akwai wanda aka ce dawafin balagaji akwai dawafin wanda kusa balaga to kaga ya zan yi san wane ne sai an koma an biyu amma dai wakilin suna na wanda aka amfani ambata kusa-kusa ba zai tsallaka ya koma na nesa ba Hmm. eh yau in ka da balaga balaga ku ba wata ba'ada raka'ata idan eh, ka ga wannan an samu nisa wata ba'ada ko raka'a ar-raka'atayn kaga yisa ke muku mun nan ginkin ne sai ka tashi ka raka biyu wannan raka'atai zaka yi su ne ba alwala ai ga wannan ba zai yi ba wannan nuna wancan daban wannan daban raka'atai ne wala yubali kada ma idan da ko min ayi tawafaidi na farilla ne ko ko a na nafila ne kanata wa ahada sai hadaya wa ajza'at anhu raka'atahu raka'un da yi anan dinna akan wannan ya isan masa أي دكاتره من تقول بكتير أنا لا نعم فلو وكانت الركعتان هما للطواف الذي آفى حين دخل مكة الذي وصل به السعي بين الصفا والمروة شنو هذا كدوجي إن كان في حج بعمران بجنا kuma rakawai biyun na suka kasance na ɗawafi allazi tafa hila dakhala makkata ba ha wani suna suka bashi ba tawaful qudumi allazi wasala bihi sa'aya wanda ina gama tawafin ya hada shi da sa'ayi baina safa wal rakawai na wannan ne na wannan tawafin ne wa kana qariban yana kusa kusa shine aka ce raja'a fatafa sai ya sake dawafi waraka sai kuma dole ya sake fa'ayin ma ce ta mazu'i gaba da wani abu ni yanzu ni kake challenging ko kuma military a nan ni kake challenging don me na ce mutane suka sama suna ba shi suna shi kenan ba a risala to kuma nan haka aka kira shi to ni yana wa to hmm. wannan wanda ya magana na ƙudu ne a ai duka ne da wafofin ba wanda mecece ne aka ce maka kowanne ne aka ce bai ko na dawowa daga arfa dai ko na ina ne daga yadda za a yi yawwa ƙuntu libinin ƙafi ne rahim Allah ku ibn al-Qasim a ra'aita ka faɗa min idan da kala murahika idan murahiki ya shiga ainihin dakalar murahikan makka kenan falam ya tsaubil baiti hatta kharaja ila arfa yace arfa abu kaga bai yi wannan tawafi tawaful qudumin ba kawai a ce ya dai yadda magana take ya shigo bai yi tawafi ba yace arfa shine kawai malam yake bai bashi wani shuga ba falamma zalal baitu lokacin da falamma zaral baita ya dawo daga arfa izo ziyarar daki ana cewa tsawon lit tawafin ifadati ana cewa tawafin ziyara duk mun yi sunaye tawawofi na baya wannan kaza kaza to sai dai saboda nazari ko naziru an yi karatun ya dauka fa abu littafin a jaka da za ka buɗe jaka ke da za ka ga inda karatun ya zo ya ciki to ina damu mu ina damu na gaskiya na kace ina damu mu domin rashin nazarin na yi janyo kullum muke ɗanye, inda ana nazari ana dandaƙe karatun ana adana shi go na masu eh, kwamfuta an yi saifin ɗinsa an adana shi to da ba zai fita ba kusan duk abin da ake karanta mun karanta shi to amma rashin adana shi sai zama gaba ɗaya sai zama ɗanye shitar Hmm. Nami? me tawafin a'a ba na gajiya ne ba ya kusa da balaga gaskiya ne murahiki rahaka ya sha wahalan tafiya amma wannan murahiki yana dab da balaga amma bai balaga ba kaman kaman wannan kai kakkace in ka goyi bayan kana son ka lauba ni ne yana shiga ciki ka boce hmm? wanne haddasa matan shi nawa kullum ma kwayo zan kila da mata ta kai hudu yanzu yana da dawa ya kusa girman ka ka yi hattara saboda kanan wanda ya dab da balaga bai balaga ba yanzu wannan da zai aikata abin da zai kashe wani da gangaji makashi shi rari magana ba ta wasa ce ba da gaske ne in ka ɗauki komai wasa komai wasa to gaskiya nan za ka bakara sun kashi biyu da eh, ba galibanin ba a amfani da shekaru ana yin ƙariban ko sha takwas ko sha biyar kowane ne amma dai asalin balaga ta arihinta kasanta mafarki gashin gaba menene kaza in mace haila wane ne to shi ne ake maganan balaga hmm. a ai ba wancan ne ba wannan wani sabon magana ne za ka haɗa shi da wannan kuma bari ka ji shi wancan murahikan wanda ya zo lokaci ya ƙare jam da aikin hajji ya zo to ka tsaya ka je wannan an ce da ku bari a karanta ba a karanta ba za ku yi ta tambayoyin abin da za ku karanta ba ajibin amurku inda an bari an karanta kila da mun ji ko menene a ra'aita idza dakala burahiqan falam yatuf bil baiti hatta kharaja ila falam ma zara al baita li tawaf al ifadati dafa tawaf ifadati wa nasiya raka'atay at-tawafi a wannan yake bai yi su ba wa sa'a baina safa wal marwa thumma faraga ya gama abun da yake yi min amril hajji thumma zakara bada ma kharaja sai ya tuno bayan ya fita ya fita daga makka kenan wa huwa qaribu min makka aw bi makka ma gaba daya kala yarji fa ya tofu sai ya koma yi dawafin wa yusallar raka'atayn wa yas'a baina safa wal marwa qultu wa yakunu alayhi damu akwai jini akan sa sai kauli malik qala la لأن هاتين الركعتين saboda wa'annan rakawai guda biyu innama tarakahuma min tawafi huwa ba'da al-wuqufi bi arafata na tawafi ne bayan an tsaya a arafa wa zalika al-awwal taraka tarakahuma amma wancan na farko ya basu ne min tawafi ko huwa qabala al-khuruj kafin abu ta arafa ne ila arafata fa zalika alladhi ja'ala maliku fihi jamana wannan shi ne maliku ce za a bada jini wancan wa hadha rajulun murahiqu wala dama alaihi littawafi al-awwali wannan murahikun zai iya daukan mai ƙwararren lokaci ko wanda ya daddaba daga fala dama alaihi littawafi al tun tunda kaga bai yi shi ba li'annahu murahikun wala dama alaihi lamma akhara tunda ya yi jinkiri min rakatai ne ba alladhi tsawafi ba'da al-wuqufi bi arafata li'annahu qad qada dan ya zo ya biya shi ne a wannan na ziyara kaga wannan sai ya koma gaskiya kaman yadda aka faɗi maganar ba da masu da yake a ah, to ai akwai murahiqin wanda ya zo lokaci a gure ko amma akwai murahiqin wanda ya dam da balaga sai wancan murahikin wanda ya dabda balaga wanda ake magana in ya tara in murahiki ya tara da mace akwai wanka fa shi na ka ce e zai yi da lahuku to amma kuma an kira wanda ya zo lokaci ya kare shi masa aka ce masa murahiki don ya yi dab da aka fi aikin hajji kaga ya zama murahikin kamar wanda ya dab da balaga kana ji ba zama ka wannan ya ta tsakuna kare da mafi yawa haka ne magana ta fito to yi maganan ka shine to me kake so a ce eh? ai na me ina yake to bari in gane kawai li'annahu ni murahiqun kawai babu da kala ana karshe babu da kala li'annahu murahiqun kuma murahiqun ne a wadatarsu yasa na ce wancan magana mai ma'ana dai a jiki kasancewa na ba wa murahiki dab da balaga go amma wannan dab da lokaci ya ƙure ne to kuma wannan na dab da lokacin ya ƙure ne shi kenan to mun fita wannan ah, a ƙara hmm. kai ne fa mai cewa sai na tsako kwaso na kwaso ka ce malam dan Allah ban mana shi haka